barkanmu da sake kasancewa da kowa a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin rashin sani ya fi dare duhu wallafar hawa usman jidda kallanta samuel ya ce yanzu ta ina za mu fara ta ce kanka mana me kike son ji game da ni ta ce komai ma ta ba shi amsa a takaice shiru ya yi kana ya ɗanyi gyaran murya ya ce ni suna na aryan rayyan moli chairman of bar association of nigeria wato shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa baki ɗaya da sauri sana ta miƙe jikinta na rawa ta ce what Me kake nufi ban gane ba ya ce hmm, kamar yadda kika ji haka nake nufi so ki koma ki zauna mu yi magana cikin nutsuwa jikinta a sanyaye ta koma ta zauna ta ce to me ya kai ka biyu ke kuma me haɗin lauya da lecturer sorry ni ba lecturer ne, ba ko malami ba ne a biyu ke ba koyarwa nake yi kamar yadda kika sani ko kika gani ba To me ka je yi? Murmushi ya yi kana ya ce, wani aiki ne ya kai ni, za ta yi magana ya yi saurin dakatar da ita. Please, ki bar wannan maganar sai zuwa gaba. Mu fara gamawa da abin da ke gabanmu, daga baya zan faɗa miki. Ido ta kafe shi da shi na tsayin lokaci kana ta ce, uhm, such is life, never trust anybody in life. Ya ce ko? Ta ce, eh mana. Ya ce, to yanzu yaushe za ki je gidan Kolod? Ni ko yaushe ma, kai kaɗai kawai nake jira. Ok, so nake mi dukkan abin da za da sauri. If you are ready, ki shiga ki shirya ki fito sai mu je tun yanzu. Ba musu ta miƙe ta shiga bedroom ta ɗauko hijabi. Maganganun yadda za su shirya abin suka ci gaba da yi har suka ƙarasa gidan kulit. Samuel ya yi fakin a harabar gidan ya ce, shiga ki fito. kuma ki tabbatar kin yi yadda na saka ki yi. Kai ta ɗaga masa cikin sanyin jiki kana ta shiga bata iske ta a falo ba dan haka ta ɗaga murya ta yi sallama da ƙarfi. A'a muryar wa nake ji haka kamar mai lovely sana. Kulit ta faɗa lokacin take sowa falon fuskar ta ɗauke da shi shi'umin marmashi. Fuska sana ta bata hari da mika wa Kulit result ɗin hospital. Kulit ta ce na me ki duba ki gani mana. Idanuwan Kulit duk waje ta ce me Ciki fa, Sana ta ce, "Eh, ina da ciki na wata hudu." Sororo kulut ta yi a tsaye, ta rasa abin yi. Tare da idan ta kansa na kana ta ce, "Gaskiya ban yarda da ku ba. Maybe wata makarkashiyar kuke shirya min, amma bari ina zuwa." Ta faɗa tana komawa cikin bedroom da sauri ta shirya ta fito. Ba ta yi wa sana magana ba ta riƙe hannunta. Cikin masifa sana ta fusge hannun ta ce, "Kar ki koma, ko da wasa karki ki koma gigin taɓa ni." "Sorry mu je," Kulut ta faɗa. Cikin wani irin walakantaccen kallo sana ta ce, "Ina, asibiti za mu je a gwada ki a gabana." Ta cikin airpiece ɗin Bluetooth da ke manne a kunnanta Samol ya ce, Ki bi ta karki damu, ba musu sana ta yi gaba, kulut ta bi bayanta. Murmushi kulut ta yi ganin Samoli, ta kalle shi ido cikin ido ta watsa masa uwar harara haɗi da jan tsaki. Kana ta shiga mota suka tafi, a kofar wani private hospital kud ta yi parking kana ta fito kai tsaye ofis ɗin babban likitan ta nufa ta yi masa bayanin dukkan abin da take so ba ta ɓata lokaci ba aka so yi wa sana test kamar yadda sana ta faɗa wa kulud haka doktor ya faɗa mata Tana da ciki na watanni hudu, ai Kulud na jin da gaske ne ta riko sana suka fito waje harabar asibitin. Ga mamakin sana sai gani ta Kulud ta zube a ƙasa a gabanta, haɗi da sanya gigitaccen kuka. don Allah mai sana ki yi haƙuri wallahi sharrin shaidan da zuciya ne suka sanya na yi miki haka amma ke ma kin san ina matukar so da ƙaunar ki don Allah ki dawo gidana ki haihu kamar yadda muka yi wancan lokacin haihuwar sultan idan kika haihu sai ki ƙara bani ni kuma na yi miki alƙawarin da kaina zan faɗa wa kowa gaskiyar wannan al'amari Zan faɗa wa Sa'abu ke matar Hanash ce kuma dukkan abin da kika faɗa gaskiya ne. Sultan ma ɗanki ne. Murmushi sana ta yi ganin su yana neman cimma ruwa. Ta ce na yarda zan yi miki dukkan abin da kike so amma da sharaɗi ɗaya. Da sauri Kulu ta ƙara riƙe kafafunta Tana daga durkushin ta ce faɗi kowanne irin sharaɗi ne zan yi. Sana ta ce kin san dai ni matar Hanash ce ko tunda a gabanki aka ɗaura auren mu ko? Kulut ta ce, "E, kuma kin san gaba ɗaya shaidun sun mutu ko? E, Kin kuma san Sultan ɗana ne, ni ce na baki shi ko? Ta ƙara cewa eh, ta ce to shi kenan ina fuska da voice maker ɗin da aka yi mana a America suna gida kulu ta faɗa da sauri to ina son mu je gidan yanzu ki bani su da sauri ta mike jikinta yana rawa ta ce mu je har suka je gida kulu tana ba wa sana hakuri tana rarrashinta dukkan abin da suke yi samoli na jin su duk duniya a halin yanzu babu abin da ya fi ɗaure masa kai yake kuma ba shi mamaki kamar kulut jikin kulut na kyarma ta ɗauko fuska da voice maker ta wa sana Sana ta ce ina passport ina da sauri kulit ta koma ta ɗauko ta bata. Yawwa yanzu na yarda da ke hankali na kuma ya kwanta. Kar ki damu kin jima kulut bari na je na yi wa samuwar wayo zuwa dare idan ya fita ni kuma zan fito sai ki zo ki ɗauke ni. To, ai ban san gidan naki ba, kar ki damu zan yi miki kwatance ta waya, bari na koma kar ya yi zargin wani abu, har bakin mota kulu ta raka sana'a. Sai nan nan take yi da ita tana lallaɓa ta, jikinta na rawa ta gaida Samoli da yake lauya ne Yanda ka san bai san akwai wani abu a ƙasa ba, ya sakar mata fuska sosai suka gaisa, kana ya ja motar ya tafi. Hmm, mutum sai Allah, mutum mugun ice, sana ta faɗa cikin mamaki, ba tare da ya kalle ta ba ya ce, Ni kaina ina mamakin ta wallahi, amma barta mugu shi ya san makwantar mugu. Maganin biri karen maguzawa, kamar yadda ta yi mana haka za mu yi mata, za mu nuna mata mun fita wayo ilimi sanin ta kan duniya da zamantakewar rayuwa ba ni kamara ya faɗa yana kallon ta fuskarsa ɗauke da murmushi ita ma murmushi ta yi kana ta ciro yar ƙaramar kyamarar da ke manne a cikin ƙwayar idan ta ta miƙa masa idan ka ga kamarar sai ka rantse irin ƙwayar idan nan ce da ake kwalliya da ita fuskarsa ɗauke da murmushi ya karɓa tare da juya ta a hannunsa ta ce yanzu dukkan abin da ya faru ta ɗauka Tasma kuwa har zuwan ku hospital da komai da komai babu abin da bata ɗauka ba. Kin ga ta faɗa da bakinta gashi kuma life za a ganta balle ta ce ƙarya ne ba ita ba ce da muryar ta aka yi amfani wannan kaɗai ma ya ishe mu shaida yanzu me next plan ɗin mu. Ɗan shiru yayi kana ya ce ai ina ga wannan ma izo ke ko? nima haka nake gani To amma ya za mu yi da shi? Family meeting za mu haɗa ko? Eh, mitin za mu kira amma ba za mu bari ta fahimci komai ba, don gobe za ki koma gidanta saboda kar ta yi zargin wani abun. Ido ta zaro cike da tsoro ta ce, in koma gidanta kamar yaya, daga can nake son ki tafi mitin ɗin. Ai in ta san wata ba ta san wata ba, ƙofar rago za mu yi mata, mu kuma yi mata rikon talala. mu haɗa mata gadar zare ita ma kamar yadda ta yi miki. Mu yi mata shigo-shigo ba zarfi ta yadda ita da kanta za ta ɗauki wuƙa ta daɓa wa kanta. Kallon mamaki ta yi masa cike da rashin fahimta, ganin irin kallon da take yi masa ya sa shi cewa hmm, kin manta yadda muka tsara kenan ko? Ɗan sharu ta yi tana tunani kafin ta sauke ajiyar zuciya. Cikin sanyi ta ce, kawai dai ina jin tsoro ne. Tsoron me kuma bayan gani kina tare da ni tsoron me zaki ji? Akwai abin da ya rage wanda da shi zan ƙara tabbatarwa da kowa gaskiyar al'amari. Me kenan sana ta tambaye shi idan ta na kansa. No, bari kawai idan mun je zaki gani. To amma wannan shaidar kaɗai bata isa ba, ranin idanuwansa yayi ya ce, To tambai, na yi shiru, ta faɗa tana dariya, wanda rabanta da dariya har ta manta rayuwarta. Dukkaninsu shiru suka yi su da abin da yake sakawa a ransa. Sana ta ce, Ka san me nake tunani? A'a ya ce, ba tare da ya kalle ta ba, Na tabbatar yau ko gobe kul za ta cewa wa Hanash tana da ciki. Murmushin gefen baki ya yi, tare da cewa ai abin da nake so kenan ta sanar da shi tana da cikin bayan ba haka bane. Shege ai shi ya san makwantar shege. So nake ita da kanta ta illata kanta, ta yi ihu da kururuwa kana ta fallasa kanta. Yadda muka bi da plan din nan, na san nan da jibi dangi da yan uwa za su san kulu tana da ciki. Na san za ta faɗa musu kamar yadda ta yi wancan. Kin ga next idan asiri ya tonu za ta gane kwaranta. Har suka ƙarasa gidan suna magana bayan ya yi fakin babu wanda ya yi magana kowa ya nufi ɓangarensa. Kulut na kishingiɗe a saman sofa yayin da Hanash ke kwance a saman sofa three-seater babu wanda ke kallon ɗan uwansa kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa. Gaba ɗaya hankalinsa na gaban TV yana kallon labarai yayin da ita kuma Kulut hankalinta na kan tunanin yadda za ta yi da ciki gashi doctor ya mutu. Bata kuma san inda za a samu ƙwayar fake pregnancy ba, to yanzu ya zan yi, ina zan nufa, ta ina zan fara neman tablet ɗin nan, ta faɗa a cikin ranta, a hankali ta sauke ajiyar zuciya ta kuma cewa gaskiya wannan karan akwai babbar matsala fa, don kwata-kwata babu mafita balle madogara da madafa, yanzu idan ma na ce masa ina da ciki ya zan yi a gaba. Cikin sanyin jiki ta gyara kwanciyar ta gami da cewa koma dai menene dole daga yau daga yanzu kuma na fara pretending zuwa gobe ko jibi mu je hospital wata sabuwa kuma ai shi kansa karyar cikin dole sai an haɗa baki da doctor oh my god nan ma akwai matsala dan shiru ta yi gami da kura wasilin ido a jira zuciya ta kuma saukewa a karo na biyu ta ce zan yi konar bakin wake na faɗa kawai komai ta fanjam fanjam dan guntun marmishi ta ce ina da makaman aiki a hannuna ai Tunda ina da kuɗi ai an gama, don babu abin da ba za su iya yi min ba. Sai da ta gama tsara komai a cikin ranta, kana ta ɗan saci kallon Hanash, ta ga kwata-kwata hankalinsa baya kanta. Ta ce, "Hm, yanzu nan za ka dawo da gaba ɗaya hankalinka da nutsuwarka kaina, za ka shiga lallaba ni kamar ƙwai, Tana gama ayyana haka ta miƙe da gudu ta yi ban ɗaki, hannunta rufe da baki, bayan ta yi da kallo. Ya ɗan kalle ta kamar na minti biyu, kana ya mayar da kallonsa ga TV. Ganin bai biyo bayan ta ba, ya sa kulut ɗaga murya sosai tana kakarin amai. Jin tana amai ya sa shi miƙewa da sauri ya bi bayan ta, ba tare da ya kawo komai a cikin ransa ba. Sannu, dama ba kya jin daɗi ne? Ya faɗa yana dafa bayan ta. Ba ta yi masa magana ba ta ci gaba da kakarin amanta, yayin da shi kuma yake jera mata sannu gami da babbaga bayanta a hankali. Sai da ta gama, kana ya taya ta ta wanke bakinta, ta gyara jikinta, Kana ya tallafe ta suka yi bedroom ya kwantar da ita a saman gado. Sannu ta ce yauwa dama ba ki da lafiya ne? Eh bana jin daɗi ina yawan kwana da zazzabi da ciwon kai. Ga yawan amai don duk abin da na ci baya zama sai ya dawo. cike da tsantsar tausayawa ya ce subhanallah Sannu kin ji amma kin je hospital ne a'a ta faɗa tana roro da ido to me yasa ya faɗa idansa na kanta cikin shagwaba ta ce to ba kai ne baka kula ni ba kwata kwata ka daina kula ni ka daina bani kulawa da lokacinka na rasa dalili ya ce ki yi haƙuri ni kaina ban san me ke damuna ba amma insha Allah zan yi ƙoƙari kin ji ta ce to ba ni ti yunwa nake ji Babu musu ya fita ta bayansa da kallo tare da cewa hmm, ka shigo hannu sai buzunka kuma ta faɗa tana dariyar mugunta. Bai jima ba ya dawo hannunsa ɗauke da kop ɗin ti ya miƙa mata. Ta karɓa tana yi ya matsa fuska. Ta kai bakinta ta kwarɓa. Fakar idonsa ta yi ta cika bakinta da ti ɗin kana ta miƙe ta yi ban ɗaki da gudu ta soma kakarin amai kamar gaske. Cikin sanyin jiki ya bi bayanta ya sake wanke mata jiki. Ya ɗauko ta cakai kwantar da ita akan gado. Ya shiga jira mata sannu. Cikin muryar marasa lafiya ta ce me kake tunanin yana damuna. Cikin rashin fahimta, don har ga Allah bai kawo komai a cikin ransa ba ya ce, kamar ya ban gane ba fa, yau fa na yi wajen wata hudu ban yi period ba, dama saboda matsalar ta tana daɗewa wani lokacin ba ta yi ba, ya ce ban fahimce ki ba. Ka sani ko Allah ne zai ƙara yi mana wata kyautar a yi wa Sultan ƙani ko ƙanwa? Idanuwansa ya zaro gaba ɗaya waje cikin zumuɗi da ɗoki ya ce, Haba dai, da gaske, Allah abin da nake tsammani kenan, amma bari gobe zan je asibiti don na tabbatar tunda kaga cikin Sultan ma fa haka ta yi. No, ai gobe tare da ni za mu je hospital ɗin. Barmishi ta yi kana ta ce, yanzu kuma sai mu gani ko sana za ta kuma dawowa ta ce, kai ne ka yi mata ciki, shi ma wannan cikin nata ne ko? Dan murmushi ya yi ba tare da ya ce komai ba, kuma fa tana iya dawowa ta ce na ne ko? Aiko da na yi mata hauka wallahi, don rufe ido zan yi na ta zuba mata zunzurutun zallar rashin mutunci wallahi, tunda na lura ba ta da hankali kamar ‘yar kwaya Hun kawai Hanash ya ce, Shiru ta yi gami da ƙwara masa ido na tsayin lokaci, ta ce wai Hanash, me yasa ba ka son na yi maka maganar sana ne, ya ce mata me kika gani na lura duk sanda na yi maka maganar ta sai ka rinka basarwa kana wani daddocewa me yasa ne tunda kin fahimci haka me yasa kike yi min maganar tata za ta yi magana ya ce please mu bar maganar nan haka me abin da ke gaban mu kukan sultan ne ya katse shi cikin rawar jiki ya nufi falon da sauri tunda nake a duniya ban taba ganin abin da Hanash ke bala'in so kamar sultan ba a bangaren Simimi kuwa rayuwa na tafiyar musu yadda ya kamata alhamdulillahi masha Allah don babu abin da suka nema suka rasa babu abin da ya canja a gidan sabanin wasu gidajen da zaka ga da zarar mai gidan ya mutu gidan zai fara tarwatsewa yana lalacewa amma su kam alhamdulillah komai normal yayin da daga bangare daya soyayya mai karfi ta shiga tsakanin Arif da Wajna har ma suka fara kokarin kai maganar gaban iyaye a ɓangaren mamu kuwa sosai ta dage da yi wa sana'a addu'a tana roƙon Allah akan ya taimake ta akan dukkan lamaranta Wai ni halan kin kuma komawa gidan na? Mamu ta tambaye ta, a'a amma insha Allah cikin satin nan nake son zuwa. Yawwa don Allah ki je ki ga halin da take ciki, ki kuma kwantar mata da hankali. Sannan ki sanar mata ranar Saturday muka gama tsara komai, za a ɗauki Sultan a je a yi DNA. In ya so bayan an yi sai a sanar da family kowa da kowa. Babu damuwa insha Allah zan je. Na ga kamar jujuma fa ta je har sau biyu, kai haba yaushe ta je, last week da kuma farkon kaita, ayya ai ban sani ba. Ya kuka yi da Arif ɗin kuma, shi ma cewa ya a fara yin DNA, in ya so daga baya sai a sanar da kowa, to Allah ya taimake mu ya kuma rufa mana asiri, ta ce Amin Mamu. Da daddare bayan sana ta gama girki ta zuba tana ci ya shigo don tunda abin ya faru bai kuma gigin kin shigowa ba. A rana sai ya shigo sau hudu ko sau biyar. Daga tsaye ya ce ni zan kwanta ko kina bukatar wani abu ne. A'a bana bukatar komai. Ba tare da ya koma cewa komai ba juya zai fita. Da sauri ta ce ba za ka ci abinci ba? Ba tare da ya juyo ba ya ce na koshi Please ka ci don Allah ko kaɗan ne. Ni fa na dafa da kaina. Da sauri ya juya ya kalle ta tare da cewa ba dai ke kika yi girkin da kanki ba, Shiru ta yi ta sunkuyar da kanta ƙasa, tambayar ki nake yi, kin kuma san ban san ina magana a yi min shiru ko? Kanta na ƙasa ta ce, eh ni na yi, ba na hana ki yin girki ba, ya faɗa idansa a kanta, ka yi haƙuri ta ce, tana kwama kunnuwanta kamar yadda suka saba, ta bar shi dariya sosai, ta kuma tuno masa da baya, don duk lokacin da ɗayansu ya yi haka sai ɗayan ya kama hancinsa ya ja. Babu damuwa, amma kar ki kuma abin da yake tunani ita ma shi take tunani a cikin ranta, don ta san da da ne hancinta zai ja. ka tsaye mata tunani ya yi ta hanyar cewa sai da safe, da sauri ta ce, A'a, please, ka tsaya ka ci don Allah. Allah idan har baka ci ba ni ma bazan ci ba ta faɗa gami da ture abincin daga gabanta ya ce rigiman miya ya faɗa a cikin ransa me kika dafa cikin zumuri ta ce tuwon shinkafa miyar agushi ido ya zaro ya ce tuwo da cikin nan ya faɗa yadda ka san bai ga wanda take ci ba sanin halinsa da rainin hankali ya sa ta turo baki yaɗe da cewa amma fa ka gani Na gani amma ban san ke kika yi da kanki ba. Wai me amfanin kukun nan ne? Dan me aka aje shi? Na faɗa miki dukkan abin da kike so zai dafa miki. Ba ta yi masa magana ba sai ido ta kafe shi da shi. Tana mamakinsa da halayyarsa. Tunda aka ce tana da ciki yake lallaɓa ta kamar shi yayi cikin ko kuma cikin nasa ne. Kwata-kwata baya ƙaunar ya ga tana aiki. Idan ko ya ga tana yi ya rinka faɗa kenan wai ba ta son lafiyarta. A hankali ta miƙe ta shiga kicin zubo masa abincin, tana shiga ya sanya hannu ya soma cin nata, ya ɗebo zai kai bakinsa daidai lokacin da ita kuma ta fito. Cak ya tsaya da bakinsa a buɗe, hannu a saitin bakin. Ta ce, hmm, Ka kuma kenan ko? Murmushin yaƙe ya ce, da yaushe na taɓa yi balle a ce na koma. Ranar nan ma fa haka kai akan jollof rice, basarwa ya ci gaba da cin nata. Sosai Samoli yake bala'in kula da ita da cikin jikinta, yana lallaba su tamkar ransa. Duk wata kulawa da mai ciki ke bukata yana ba ta fiye da haka, yayin da sosai sana ta ƙara ganin ƙimarsa da darajar sa fiye da koyaushe a rayuwarta. A ranar kwana kulu ta yi tana sheƙa amai, yayin da hana shi kwana yana tarairayarta. Washe gari tana ganin ya shirya ta soma bacci Sanchan Karya don kar ya ce mata su je asibiti. Shi kuma ganin ta kwana bata yi bacci ba, yanzu ta samu bacci ya hana shi tashin ta. Dan kis ya yi mata agoshi kana ya fita, sai da ta tabbatar da ya fita, kana ta miƙe ta shirya a gaggauci ta fita. Kai tsaye wajen masu buga katin ɗaurin aure da buga stikas da kalanda ta je. Result ɗin tsohon cikin Sultan ta bawa mutumin da ta gani a wajen, ta ce please irin wannan sak nake so ka buga min, kar ka bambanta komai. Amma ban da rubuta ciki na likitan, guda nawa kike so hajiya, ɗaya tak nake kake so, ki yi haƙuri ba ma iya buga guda ɗaya kawai, matar ta yi masa magana ba? Ta ciro bandar ɗin yan ɗari biyar biyar na dubu hamsin ta ajiye masa a gaban sa ce za ka yi akan wannan kuɗin ko a'a ta faɗa idanta a kansa tana nuna masa kuɗin da ido ɗaya. Baki ya washe gami da tattare kuɗin jikinsa na kirma ya ce jira ni nan ba ni minti biyar yanzu nan zan kawo miki. Murmushi Kulu ta yi haɗi da cije labanta ta ce babu abin da kuɗi ba za su iya yi maka ba a duniyar nan. Bai jima ba ya dawo jikinsa sai rawa yake ya miƙa mata. Karɓa ta ta duba ta ga komai ya yi sak tamkar su suka yi na farkon ma. Murmushi ta yi kana ta kalle shi ta ce, Ka yi karatun boko? Da sauri ya ce, E, Please za ka iya rubuta min duk abin da ke cikin ɗayan a jikin sabon nan? E, zan iya, amma faka kula sosai, don ba na so a samu matsala. Ka fara rubuta kwanan watan yau, sannan idan ka zo wajen cikin wata hudu za ka sanya. To ya ce kana ya soma. Yana yi tana kallo, tana faɗa masa abin da take so, har ya gama ya bata. Godiya ta yi masa ta fita tana murmushi, shi ma sosai ya yi mata godiya ba tare da ya kula da komai ba. ya ƙara adana kuɗaɗensa sai da ta bari Hanash ya dawo ya yi wanka ya ci abinci kana ta kalle shi ta ce albishiranka gora fari ko ja. Ya ce Farifat ya faɗa yana dariya, cikin kisa ta mika masa result ɗin, ido ya zaro ganin tana da ciki har na wata hudu, cike ɗaga ta sama yana juyi da ita cikin falo, kafin ya sauke ta ya yi sujudu shukur yana mika godiyarsa ga Allah. Kana ya shiga kwarara mata godiya sosai kamar ita ce ta yi cikin. Jikin Hanash na rawa ya kira Jadda da Mimi ya sanar da su Kulud na da ciki, yana kashe wayar ya kira Mamu ya sanar da ita. Ganin Halan tana bin bayan sana ya sa Kulud cewa please ka kira ta halan ma ka sanar da ita ba mu musu hana shekara kira halan ya sanar da ita cikin kankanin lokaci gaba ɗaya danki da yan uwa kowa ya ɗauka kulut na da ciki oh kin ga ikon Allah ko Da har mun cire rai sai gashi Allah zai ba mu biyu a shekara ɗaya. Hmm. Ai ma haka Allah yake ikonsa akan wanda ya so da kuma inda ya so. Washe gari tun da sassafe kulut ta kira sana Akan ta ji shiru ba ta zo ba. Ta ce hello my sweet sana ya kike lafiya lau ya samu li yana nan lafiya alhamdulillah. Dama na ji ki shiru ne shirin na ce bari na kira ki ko lafiya ta faɗa da sanyin murya. La babu komai lafiya kalau my sweet sana amma shine baki zo ba kuma baki bani adres ɗin ne na zo ba. ayya ki damu zan zo insha Allah kwantar da murya tai tace heartbeat wallahi har na faɗa wa Hanash ina da ciki shi kuma ya buga gaba ɗaya family ya sanar da su no karki damu hakan da kuka yi shine daidai ai please my love ki taimaka min a karo na biyu ki ƙara cetar rayuwata dan Allah kin ji insha Allah ba zan ƙara butulce miki na juya miki baya ba Allah zan zo karki damu nan da jibi zan zo insha Allah yawwa thank you so much mai sana Allah ya bar mu tare ya bar zumuncin mu har abada tace hmm, amin nagode ba tare sana ta jira amsar ta ba ta kashe wayarta, ta samuel da ke gefe ya ce kin yi rekodin eh na yi yawwa ba ni shishi ma na ɗauka wayar ta miƙa masa tana miƙewa ta ce bari na yi sallah bayan kwanaki biyu kullum kulu cikin zulumi da faɗuwar gaba take akan anya kuwa sana za ta zo yayin da a rana sai ta kira ta kusan sau goma kai na san ma dole ta zo saboda tana so na da yawa tana kuma son farin ciki na na san tabbas za ta zo ma Ta yi maganar tana kai komo a cikin bedroom ɗinta. Hannunta harɗe a bayanta tana faman sintiri tare da safa da marwa hari da sauki ajiyar zuciya ba dai baki shirya ba Hanash ya faɗa yana sanya links a hannun rigarsa ina za mu je kuma ban gane ina za mu je ba bayan kin sa ni na bar ofis? ayya sorry manadiya ka san masu juna biyu, please ban san rainin hankali. Ki fito mu tafi, ya karasa maganar yana ɗaukar Sultan, hijabi ta zura ta bi bayansa, a harabar harɗa famili ya yi fakin motarsa. Ya fito yana rungume da Sultan, kai tsaye ɗakin mamu suka nufa, suka iske mamu da halan a zaune a falo, Cikin girmamawa suka durƙusa har ƙasa suka gaida ita. Mamu ta amshi Sultan tana yi masa wasa, baki ya washe yana dariya. Mahaukaciyar faɗuwa gaban mamu ya yi, ganin tsananin kamar da Sultan yake yi da sana. Ido ta ƙura masa ta kasa ko kifta idanuwanta. Kamar tasa da sana ta fito sosai musamman ma yanzu da ya yi haƙora. kuma cikin ikon Allah ya yi irin haƙorin sana sak har wushiryarta bai bari ba dukkaninsu sun lura da irin kallon da mamu ke yi wa sultan dan gani take tamkar sana take rike da ita lokacin tana yarinya murmushi halan ta ce ke ma mamu kin ga tsananin kamar sultan da sana ko ta faɗa da gayya hun mamu ta ce halan ta ce wallahi har dariyarsa da haƙoransa irin na sana ne jifa har da wushiryarsu iri ɗaya daidai da yatsunsu ma iri ɗaya ne sak kuma shi ma gashi da dimples kallon sultan hanash ya yi a karo na farko da ya ji gabansa ya yi mahaukacin razananniyar faɗuwa halan na niyyar yin magana kulut ta yi sauran cewa ai jini ne kuma koya yake sai ya nuna Ko kin manta mamu da juju ‘yan biyu ne uwa ɗaya uba ɗaya, murmushi halan ta yi tana ƙoƙarin yin magana, mamu ta kalle ta haɗi da yi mata alama da ta bari. Dole ta sa Halan ta yi shiru, jikin Hanash a matuƙar sanyaye ya miƙe ya yi musu sallama, kana ya fita. Yarɗe zaune a cikin mota yana tunanin nuka da dama, don shi kansa yau kamar da Sultan ya yi masa da sana ta ɓaci. Dama sau da dama mutum baya gane abu ko ya fahimta sai an saka shi a hanya ko an nusar da shi. Idan kuma magana ce sai an jefa masa maganar a bakin sa yake ganewa. Don haka maganar da Halan ta yi ba ƙaramin tasiri ta yi ga Hanash da zuciyarsa ba. Cikin sanyin jiki ya yi wa motar ki ya bar harabar gidan.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 Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu